a wata sanarwa da ministan sufurin jiragen saman najeriya sanata hadi sirika ya bayar abuja ya ce a ranar takwas ga watan maris ne za a rufe babban filin jirgin saman na abuja tare kuma da maida zirga-zirgar jiragen sama zuwa babban filin jirgin sama na kaduna wannan mataki ya zama wajibi in ji ministan domin gudanar da gyaran gyararraki a babban filin jirgin saman na kasa da kasa da ke abuja wanda shekaru goma sha biyar kenan ya kamata a ce an yi wannan gyara amma kuma hakan bai samu ba ministan ya bayyana cewa daukan wannan mataki ya zama wajibi domin ceto rayukan al'umma da ke cikin hatsari a yayin sauka da kuma tashin jiragen sama bisa la'akari da yawan zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin sama na abuja ministan har yau ya bayyana cewa tuni gwamnatin tarayyar najeriya ta ware naira biliyan ɗaya da dubu ɗaya domin gudanar da gyara a filin jirgin sama na kaduna to koya masana harkokin jiragen sama suka ji dangane da wannan mataki da aka ɗauka ɗauka alhaji suleiman lawal shine manajan daraktan gudanarwa na kamfanin azman air da najeriya ah, matakin da magarin da gyara ne a alhamdulahi ci gaba ne na kasa ba a bar airport ba gyara kuma hatsari ne ga rayuwar dan adam ba eh. da gyara za a yi to gaga ba wani gwaci da mutane ga tun da gyara ne daukan wannan mataki na karkatar da sauka da kuma tashin jiragen sama daga filin jirgin sama Abuja zuwa na Kaduna dai ya jawo sharhi daga masana harkokin sufurin jiragen sama wanda suke ganin kamata ya yi amfani da filin jirgin saman Mina wanda ya fi kusa da birnin birnin na abuja to sai dai kuma a cewar alhaji suleiman lawal rashin wadataccen hanya mai kyau na zamani da ake kira express da kuma rashin tsaro ya kawo cikas wajen ɗaukan wannan mataki har da yau dai ministan sufurin jiragen sama na najeriya ya ce daga yanzu jami'ai na tsaro za su fara ɗaukan makamai a filayen jiragen saman ƙasar domin tabbatar da tsaro ga fasinjoji da kuma dukiyoyinsu to ko me wannan yake nufi kenan tambayar kenan da yawa tsohon jami'in sojan saman najeriya ya komando tijjani baba gamawa mai murabus a dukkan wani abu inda ya shafi security abin da ya shafi tsaro da kare dukiyoyin mutane da kuma rayukan jama'a a ne mai kyau kwarai da gaske ai idan ka duba Nigerian Air Force ita take da haikula da dukkan Air Force na Najeriya Nan ka duba sauran jami'an tsaro kamar custom immigration da sauransu in su ma aka ce su ɗauki makamai domin su kare dukiyoyin jama'a da abunan wannan ba wani abun damuwa ba ne abu ne mai kyau ai su wayannan mutane wai ba su dauki wayannan abubuwa shiga cikin jirgi ba ne ko shiga cikin tama ana magana a kula da runway a kula da shi tamas din a kula kuma da dukkan saramudin wato guraren da suka zamanto guraren da jama'a suke shiga suke fita idan ka duba yau abun da ke faruwa a duniya da wannan rashin tsaro da sauransu wayannan yan ta'adda suke shiga suke tada gumagumai suke kashe bayan Allah a airport da sauransu da haka wannan abun da gwamnatin tarayya take so ta yi abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma mutane su dauke shi da kyakkyawan manufa a ƙarshe dai gwamnatin ta najeriya ta nanata aniyarta na ganin cewa ta bullo da wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na gwamnati wanda zai mai gurbin tsohon kamfanin jiragen sama na Nigerian Airways da ya rubuce shekaru fiye da goma da suka gabata. Babban Ejibirin Murai Amurka daga Lagos.